ga ma'abota sana'ar mu ta dalodin samun damar sahalewar sana'a ta wannan fim din za ku mallaki faskarsa a kuɗi kalilan ba tare da tsada ba wannan fasta ita ce za ta ba ku damar samun kasuwanci a duk inda kuke ku guji ta'ammali da wannan fim din ba tare da kun mallaki wannan fasta ta wannan fim ba sannan kar ku manta akwai shi ma ɗaya ƙawataccen shirin namu mai suna suma 'ya'ya ne shi ma muna nan muna kawo ku shi a tashar mu ta gana 24 a duk ranar Laraba shi ma. A duk inda kake za ka iya samun wannan fosta a hannun ejen ɗinmu. Tana nan muna sai da ita sannan ka lura a jikin foston mu akwai stamp akwai sign. Wannan shine zai baka dama ka mallaka kai kasuwanci da wannan fim Idan baka da wannan fosta ka guji ta'ammali da wannan fim Kun ga yanayin yadda take wannan kuma ita ce ta suma 'ya'ya ne. wato kalolin fastocinmu a kowanne guda biyu su ma 'ya'ya ne ga kalarta sannan kuma makawan daji ga ɗaya kalarta ta su ma 'ya'ya ne kuma ga ɗaya kalarta ta kar ku manta a duk inda kuke za ku iya mallakar wannan fostar ku dai ku nemi ejojin waɗanda suke sai da waɗannan fina-finai a duk inda kuke ma'abota kallo kuma ku bi wannan youtube channel mai suna right time domin samun makawan daji a duk ranar laraba masu kallon su ma 'ya'ya ne shi ma za ku same shi a Ghana 24 mabukata wannan fim ɗin waɗanda za ka ji sun ce muna neman inda za mu siyi fosta amma ba mu sani ba domin takaice wahala a duk inda kuke za mu iya haɗa ku da ejan ɗinmu ko kuma idan kuna kusa da mu mu gaya muku inda za ku ku samu wannan fosta wannan lamba ita ce kamar haka 080 30 96 57 97 mun gode muna tare da ku 你不回家？回家吧吧，赶紧去那边。哪我们还走？ Ka Bauni! Kai Bauni! Bauni! Kai eh, Hamid! ko? yawa An kawo kuɗin shegen kansilan nan. Kai! Yo ai wannan kyan iskan ai ba sa san shi na she ka bari in kashe shi in kashe shege ka haƙi. bari in kashe Ina za ki je? Zan bi ku ne. Kin san inda za mu je ne? A'a ni fa sai na je. to mun bi, mun gode za ki iya zama ki huta karki za ki iya mutuwa ba. kowa fa makiyina ne har ni har kai jan gora uba kai wannan yar hannu ce alhaji zo mu je kawo ah, daruma na gauɗe ta yaya za a she wannan yarinya tun da muka ɗauko ta muka kawo ta gidan nan fa ba ba yan uwanta ba su neme ta ba ba a kira wayan ta ba ba wanda ya tantabi inda take kawai kawai shine sai mu dauke ta mu tafi da ita cikin gari ba ba ba ba mu gama sanin ta ba ai idan ma haka ne ko sai mu tabbjira sai mun koya mata irin yan dabarun da muke yi to ba wani kai ma haka ka zo fa ka manta ko ya ko jira sai mun dawo ki koma ki ki sai mun dawo Özgürler, hoş bulduk. Özgürler. Özgürler. in dai baki faɗa ba to fa sai dai a fasa kin ga zolai ke nake yi gobe da yamma kawo dan juma su zo shi da malam malam sani zai zo gidan ku su yi magana ko to shikenan ke za ki shigo ko ba za ki shigo ba da an ji motsi a busa usur sarki da an ji motsi a busa usur ku zo na ku taho ku ku tsaya a nan ku ku taho nan kana ji na ina ina sarki sarki ka je kai da jama'a ka kuyi nan da kun ji abun nan ku taho a busa usur da an abu nan ku kuyi nan gurin gidan alhaji ma'aru ku tsaya bakin wannan kofa ta jira mu ku zo mina nan yeah Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off and get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth Can't put me down, I'll be getting loud You can have it douse, not what I'm about Have your f***ing cloud, it be raining now I keep making sound, go another round Bitch, I'm legend bound, can't stop me now you don't wanna fuck with me A slow burn like a deceit. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe Just tell me that I can an nake so aka danne wani kaga fito mun da shi fito mun da shi fito mun da shi fito mun da shi fito ana hawa mota ba kuɗi ana hawa mota ba kuɗi kafa ma wallahi sai sai tun mun Allah a ina ne inda ake shuka masara kuma sannan a ce za a dawa wannan kun san ba zai yiwu ba tashin hankalinsu da yawa yake ba sa zama lafiya ba sa barin al'umma su zauna lafiya sana'o'i daban-daban suka kunsa wani lokacin muhaddar damfara a ciki cuwa-cuwa da renin hankali yanayin su guda ɗaya ne kuma ba ka iya raba su kamar azan da usaini rikici da turka-turka tashin hankali da damfara shi suka sa a gaba sana'a goma sana'a goma to alhaji a gareji muka wuni ina balas

goma sana'a goma yau ne fadinan yau ne fadinan kuma na zo na ka bani miki na sai ka da mangari ba za ka kawo mu zuwa ya karɓi dankin a cikin ku a kebi ne ka san cewa ta wai irin freestyle din nan take so shi ne ka san shi kebi ya kware a wannan bangaren sai muka yi ce ya karɓa ya yi ba kai fa freestyle za ka yi mata kun san me a tamfan nan ko wannan me a tamfar ta mata soja ce karkare na mun hankali mai yanar ka zan ba kafa daya a haka ta zo ai mu duk kajin da muke yanka a nan hajiya a haka su miskinai ne ba su da haka. An ban da abinci me ya aibin kaza da kafa ɗaya kuma dai abin da kuma mata fa akwai guragu a cikin ku kuma haka muke haƙura mu aure ku kai ja a dinga barai yaya yaya yaka lafiya yaka daga ina bura har cikin gida ya daga a tsaya waje mana masu gidan nan ba su da mutunci a jiya ba mutunci ne da su ba sarka saraka ba sa yi cinga ba ni da mutunci fa wallahi ya mata dan tasha ne ji Allah hajiya da ke ganna ba ni da mutunci Allah sana'a goma mashirya wannan shirin zaradin s muhammad jalabi da kuma abba raju daukar nauyi kaniyu distribution and production network Hajiya. Ina masu gurin suke? Gane nan. A ah, ogogin ogogin nan gurin nake ban nema ba kai ba. Eh masu gidan nan. Ogogi kuma? Eh, na ɗauki kuɗi dubu dari da saba'in na ba su. Sana'a goma, wanda ya bada umarni, KB Show. sai ku yi subscribe ku danna kararrawa a tagwayen tashoshin mu guda biyu Kanu Distribution TV da Sana'a Goma Hausa TV. Sana'a Goma. Ni fa ba na hito don in hira da kai ba. kawai ka faɗi abin da ya kawo ka in ban da abinki wa ya san rana inda za ta faɗi yanzu yanzu na ka bar kofar gidana na idan ba haka ba zan maka ihun kwarto asabe ne ki yi ihun kwarto farar leda a'a Sadiya yaushe aka sauka a gari? Yanzu yanzu nan rata a gari kenan. To amma kuma naga kina ta sauri hankalin ranki a bace. Ba dole ka gani a fusace ba? Hajiya uwani, ya kuma za ki kunne gidan? Abokiyar zaman taki bata nan ne? Kwarai kuwa. Ashe cin amana kawai kika yi. akan me zaka danka shige wa mijina gani ne yana wanke wanke da kansa na karba na taya shi abin da ya kamata keki kowa ya tsaya iya matsayin sa ba bukatar buƙatar gwani taimako daga gurin ki ai kawai dan ni banza ne amma da tunani zan zama mijin naki ni ma fa yar zamanin nan ce ba za ka iya raina min hankali ba ai kawai ka tsaya kan more rayuwarka farar leda zan je in fara gamawa da su tukunna in dawo ke tunda gidan mu ɗaya da ke zan yi maganin ki ne tunda ke ta tsohuwar munafuka ni ba ki ba a jiya jaka wallahi kudin ma sai in ya sa musu ashana kyatta ashana an kone na kashe ta ke habba habba me haka ya isa dan Allah yanzu zan sa DPO ya tafi ya daure ki sai na bi gidajen unguwan nan gaba ɗaya na kona shi da wuta kai ka fi jira ka kamfanin intishar multimedia suka ɗauki don kamu wannan shahararren fim mai suna farar laida mashirin shirin raviyu zakin labari tsarawa abdulaziz sani madakin gini ka tsuke bakinka idan kuma ka ƙi wallahi zan biyo mata bayan gida na gaji da wannan masifa dubu ɗari uku da hamsin a wannan gunduma ta maka nuna min gidan dubu ɗari uku da hamsin to billahi lazi la ilaha illa hukin ta roma to shikenan ba komai za ka yi bayani a police station kai raka raka da ki ka samu shi a gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work 8 hours, I'ma work 9 If the shoot tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time get up, nah I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last Yeah, it's a new me, never gonna look back I'm never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be zo. Amai ne? Kasan ko a cikin Sadiq ma haka ne ta fama. Har sai da ya wata biyar sannan na fara samun sa'ida. To, wannan ba za guji. A, ah, ka zauna mana hmm. zo ka ji. A, a, rantsa baki ki, ko? Haka ne. Da bacci ya fara ɗauka na. Musulmi ban san halin da kake ciki ba. Sai na farka. Kalma ki daina tada hankalinki akan wannan al'amarin. Na gaya miki wannan aikin taimako ne. Kuma mu dan Allah muke addu'a kuma ke bukata. Ki ci gaba da yin addu'a kawai. Haka ne. Allah da Amin matata. Allah miki albarka. Allah ya raba ku lafiya. Allah ya sa wa inda kake yi domin su sani su gane kuma amfanin da kake yi musu. Kalima kenan. Wannan kuma wani abu ne na daban. Ki kwanta, wurin jiyan sallah. buga jan guzari je zaki. Wallahi sai ka iya. Da saboda rashin mutunci har nake so aka danne wani. Kaga fito mun da shi, fito mun da shi, fito mun da shi. Fito mun da shi, fito fito fito fito. Ana hawa mota ba kuɗi? Kafa ma shi. Ana hawa mota ba kuɗi? ka fa ma shi. Wallahi sai ka. Ga sai kin mun. Allah. Fara wani Allah. a ina ne inda ake shuka masara kuma sannan a ce za gudawa, wannan kun san ba zai yiwu ba tashin hankalinsu da yawa yake ba sa zama lafiya ba sa barin al'umma su zauna lafiya sana'o'i daban-daban suka kunsa wani lokacin mu hadda damfara a ciki cuwa-cuwa da renin hankali yanayin su guda ɗaya ne kuma ba ka iya raba su kamar azan da usaini rikici da turka-turka tashin hankali da damfara shi suka sa a gaba sana'a goma ina balas nan naku ga ai baya nan Hajiya, kwana yi cin se bacci ba. Ya kaji! Birin birin mai Allah! Aji birin birin mai Allah! An dai ci abinci kun ƙoshi ko? wasana sana'a goma yau ne fadinan yau ne fadinan kuma na zo na ce ka bani miki na ce ka ce min da mangariba za ka kawo mu waye karba dake a cikin ku a kebi ne ka san cewa ta wai irin freestyle din nan take so yake eh, eh. shi ne ka san shi kebi ya kware a wannan bangaren sai muka yi na ce ya karba ya yi ba kai ka freestyle za ka yi mata kun san me a tamfan nan ko wannan me a tamfar ta matar soja ce kar ka rena min hankali mai yanar ka zan ba gafa daya a haka ta zo ai mu duk kajin da muke yanka a nan hajiya a haka suke miski ne ba su da kafa an ban da abinci me aibin kaza da kafa daya kuma dai abin da kuma mata fa akwai guragu a cikin ku kuma haka muke hakura mu aure ku a ba ka kai ja a ninka farai farai yaya yaya yaka lafiya yaka daga ina bura har cikin gida ya daga a tsaya sai a waje ki mana masu gidan nan ba su da mutunci a jiya ba mutunci ne da su ba saraka ba sa yi cinga ba ni da mutunci fa wallahi ya mata dan tasha ne ji Allah hajiya da ke galla ba ni da mutunci Allah sana'a goma mashirya wannan shirin zaradin s muhammad jalabi da kuma abba raju daukar nauyi kaniyu distribution and production network sun Hajiya. Ina masu gurin suke? Gane nan. A ah, ogogin ogogin nan gurin nake ban nema ba kai ba. Eh masu gidan nan. Ogogi kuma? Eh, na dan kurkudi dubu dari da saba'in na ba su. Sana'a goma, wanda ya bada umarni, KB Show. sai ku yi subscribing ku danna kararrawa a tagwayen tashoshin mu guda biyu Kanu Distribution TV da Sana'a Goma Hausa TV. Sana'a Goma. Ni fa ba na hito don in hira da kai ba. kawai ka faɗi abin da ya kawo ka in ban da abinki wa ya san rana inda za ta faɗi yanzu yanzu na ka bar kofar gidan na idan ba haka ba zan maka ihun kwarto asaba ne zaki yi ihun kwarto farar leda a'a Sadiya yaushe aka sauka a gari? Yanzu yanzu nan da rata a gari kenan. To amma kuma na ga kina ta sauri hankali eh, ranki a ɓace. Ba dole ka gani a fusace ba? Hajiya uwani, ya kuma za ki kunne gidan? Abokiyar zaman taki bata nan ne? Kwarai kuwa. Ashe cin amana ki kika yi. akan me zaka danga shige wa mijina gani ne yana wanke wanke da kansa na karba na taya shi abin da ya kamata keki kowa ya tsaya iya matsayinsa ba ma buƙatar gwani taimako daga gurin ki ai kawai dan ni banza ne amma da tuni ni zan zama mijin naki ni ma fa yar zamanin nan ce ba za ka iya raina min hankali ba ai kawai ka tsaya kan ware rayuwarka farar leda zan je in fara gamawa da su tukunna in dawo ke tunda gidan mu ɗaya da ke zan yi maganin ki ne tunda ke ta tsohuwar munafuka ni ba ki ba a jiya jaka wallahi kudin ma zan yi gargala sun sa musu ashara na na kone. ta. haba haba me haka ya isa dan Allah yanzu zan sa DPO ya tafi ya daure ki. Sai na bi gidajen unguwan nan gaba ɗaya na kona shi da wuta. Kai ka bi jira. Ka kamfanin intishar multimedia suka ɗauki don kamu ku wannan shahararren fim mai suna farar laida mashirin shirin rabiu zakin labari tsarawa abdulaziz sani madakin gini ka tsuke bakinka idan kuma ka ƙi wallahi zan biyo mata bayan gida na gaji da wannan masifa. Dubu ɗari uku da hamsin. A wannan gundumar ta maka nuna min gidan dubu ɗari uku da hamsin. To billahi lazi la ilaha illa hukin ta roma. To shikenan ba komai za ka yi bayani a police station. Kai raka raka da ki ka samun shi a kai. farar leda. Ko me kika ce masa kenan? Na ce shi mun yi shawara. Amma ke ba karamin wahuya ba ce. A ce ki tura akan nomba amma sai kin tsaya shawara? Dakata Aiman. Ki bannin garas. Na gina barka ka karasa. Na gane da wuce karatu a Allah subhanahu wa ta'ala. Bana fatan shi na sabana addu'a hakan ta kasance. Suma ƴaƴa ne Suma ƴaƴa ne zai ringa zuwar muku a dukkanin ranakun litinin da karfe 8 na dare agogon nigeria daidai da karfe 7 agogon ghana a tashar ghana 24 tv tasha domin ku suma ne Suma ƴaƴa ne ina so ka kula da rayuwarka fiye da yadda za ka kula da ni wabil walidai ne ubangiji ya ce ihsan poster of the year 2022 ever in Kannywood. Wala ta kullu fil lakum. Wata yarinya ce dan da kake yarinya na samu. Da na tsaya ne nazari. Very good indeed. G25 Hausa Movies presents Bakin Wuta. Yarinya nan ta yi. Ai yau ta sani cikin farin ciki. dole in bankawa sigari ta wuta. yanzu wacce mace ce za ta aure ka, ba ka da sana'a, ba ka da kuɗi, ba ka da komai. Bakin wuta your great so Musibar da take faruwa a cikin wannan zamanin rashin biyan haƙƙin uwan. Kwantar da hankalinka duk abin da nake a kanka nake. tunda da kin amince da buƙatar zuciyata, na rantsi da wanda ya shiga ɗaki ya tsarki ya fito. Produced by Ali Bates, story screenplay and directed by Bashir Sharif. Bakin wuta coming soon.